ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan yammaci na uku ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah alaihi da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu Allah madauki sarki ya nufi mu mu sake taruwa a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba Fatanmu mu Allah madaukin sarki ya dafa mana ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bi ya nuna mana mata ya ba mu ikon cewa. jama'a idan ba mu manta ba jiya mun wata yar muqaddima ta shiga su cikin suratu annur, kuma mun zo mun karanta aya ta farko da aya ta biyu cikin suratu nur za mu shiga aya ta uku lokacin mana hadansa. saboda haka da yardan Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi daga aya ta uku insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينظر الذي sautin ba zai kai ba ba za su ban gyara dana وصحبه أجمعين وبعد الله مدوكين سلكينا cewa الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وأن غير tana daga cikin ayoyin da suke baiwa malaman tafsiri wahala kuma shi yasa yake bukatar nutsuwa da kyau domin fahimtar da yawa daga masu tafsiri suna fassara ta ko kuma suna kaiwa gare ta amma ba sa sanin fassararta, ta hatta manya-manyan malaman tafsiri waɗanda suka yi littattafai a kai sun samu sabani da yawa kuma sun shiga cikin dimuwa da yawa menene zahirin ayar ke nunawa azani shi mazinaci la yankihu illa zaniyatan aw mushrika baya aure face mazinaciya mazinaci baya aure face mazinaciya aw mushrikatan ko mushrika wazaniyatu ita kuma mazinaciya la yankihuha babu mai aurenta illa zanin face mazinaci aw mushrik ko kuma mushriki kenan zahirin ayar shine idan mutum mazinaci ne in ya tashi yin aure dole shi sai ya auri mazinaciya idan bai auri mazinaciya ba ya auri mushirika. mazinaciya idan ta tashi aure ba ta aure sai mazinaci idan ba mazinaci ba to mushriki karshe sai Allah ya ce wa mazari zalika ala mummini irin wannan ta'amuli na aure Allah ya haramta a mummini akwai masu tafsirin da suka yi wannan fassarar haka amma su karan kansu sai suka gamu da matsala matsala ta farko ita ce idan labari Allah madaukin sarki ya bayar cikin wannan ayar kamar yadda ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya yi bayani cewar mazinaci baya aure sai mazinaciya ko mushriki ko mushrika mazinaciya ba ta aure sai mazinaci ko mushriki to zahirin lamari akwai mazanata da yawa da suke auren mata masu kamun kai idan labari ne Allah ya bayar kasancewar magana ce ta Allah ya kamata a ce maganar ta dace ba samu sabaninta ba muna fata an fahimta domin Allah madaukin sarki baya ƙarya sai dai gaskiya wa man asdaqu bi Allah haditha wa man asdaqu bi Allah qila matsala ta biyu a kan wannan tafsiri shine bangare na biyu na ayar inda Allah subhanahu wataala yake cewa aw mushrikata, ko kuma aw mushrik shin musulmi mazinaci in ya tashi yin aure dole shi na idan bai samu mazinaci ya bai aure mushrika ya ma halarta musulmi mazinaci aure mushrika ya halarta mazinaciya mazinaciya musulma ta auri mushriki bi halarta ba Allah madaukin sarki yana cewa ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأن खास बुखार होगा cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min Allah madaukin sarki yace kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani kenan musulmi ko da mazanaci ne baya auren mushrika wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku auren ruwa da yayan ku mata har sai sun yi imani kenan bai halarta da mace musulma ta aure mushirika ba idan ka fassara wannan ayar cewa aure ake nufi tsakanin mazinaci da mashirika ko mazinaciya da mashiriki ma'anar ayar ba za ta tafi daidai ba jama'a mun fahimta ta sabbika nan dalilai guda biyu sai malamai suka ce azzani la yankihu illa zaniyatan mazinaci baya aure sai mazinaciya to anan ba aure ake nufi ba wannan yanki hudun ba aure ba ne domin idan aure ne ai bai halarta mazinaci musulmi ya aure mushrika ba bai halarta mazinaciya ta aure ainihin mushriki ba muna fata an gane Allah ya ji wa hurri ba zalika ala al-mu'minin to idan wannan tafsirin bai yi ba wani tafsiri ne daidai sai wasu malaman tafsirin suka ce ayar tana magana akan wani mutum ne kawai da wata mata kawai wanda wa'anda ayar ta sauka a kansu ayar ta sauka da akan wani mutumin da ake kiransa abu marsat marsat ibnu abi marsat al-ghanawi wannan mutumin ya taho madina sai gamu da wata mata da ake kiran ta ina matar da masarafiya ce shi kuma mutumin bai da masauki wannan matar mazinaciya tana da masauki tana da rufin asiri sai ta neme shi shi ya aure ta musulmi da shi mai kamun kai ta neme shi shi ya aure ta har zuciyar ta fara karkata domin ta masa alkawarin cewa idan har ka aure ni ga masaukin ka dan yana da masauki mai kyau gare ka sannan kuma abinci da sha da sauransu duka suna nan a wadace har ya fara karkata sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama neman izinin aurenta sai manzo Allah ya masa shuru, can an jima sai wannan ayar ta sauka azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika sai wasu malaman tafsirin suka ce to wannan ayar tana magana ne kawai akan wayannan mutane guda biyu nan ma malaman tafsiri suka ce a'a ai bai yiwa a ce wata aya cikin alkur'ani mai girma tana akan magana ne kawai akan mutum biyu a duk duniya saboda haka su kuma suka ce to ayar an shafe ta wace aya ce ta shafe ta suka ce wa an kihul ayama minku ai Allah ya ce ku wa da gauraye cikin ku ƴaƴan ku mata gauraye aka ce mazinata ne masu kamun kai ne Allah bai faɗi ba da yawa daga malaman tafsiri nan ma suka ce wannan tafsirin bai yi ba saboda ayar muhkama ce ita mu ayar da aka ce an shafe ta muhkama ce dukkan su baki da a cikin sura ce madaniya kuma ba babu wani dalili kwakwara da ya nuna cewa wata ayar ta gabaci wata aya barantana a ce ta shafe ta wannan shi yasa yawancin jumhurin malaman tafsiri sai suka ce abinda ake nufi da azani la yankihu shine azani la yazni shi mazinaci baya zina lokacin da yake zinarsa fato da mai da mazinaci kenan zina yarjejeniya ce tsakanin namiji da mace dukkan su sun yarda su an gane ko azani la yazni hina yazni إلا بزانية مطاوعة راضية مثله سبب هكا مثلا تلوك تنديك زنفسه بايا زنا لا ينكح النكاح هنا ليس ليس اصطلاحا النكاح هنا بمعنى الوضع شي مثلا شي بايا زنا لوك تنديك زنفة شي دمزنا تيا إيرنسا أما ما جيبه كامو كي عيبا أزنا ديتا aw mushrika ko kuma mace mushrika wacce asali ma bata san haramcin zina ba saboda haka duk lokacin da aka neme ta ko da musulmi ne ne neme ta zina za ta bayar da kai haka ne ko wa zariyatu hakan nan ita ma mazanaciya la yankihuha babu mai zina da ita illa zarin face mazanaci kenan sai an samu yarjejeniya tsakanin bangarorin guda biyu da namiji da mace akan batun zina awa mushrik ko kuma mushriki domin shi mushriki dama bai san wani harabcin zina ba bai san wata alfarma akan mutunci ko kuma batun zina ba saboda haka shi zai iya aikatawa to sai Allah ya ce wa hurrima zalika ala almu'mini irin wannan ta'amuli na zina tsakanin miji da mace Allah madaukin sarki ya haramta shi ga mu'minai matukar mutum ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai taba yarda ya ji daɗin rayuwarsa ta hanyar zina ba wannan ita ce tafsir da Abdullahi ibn Abbas turjumanin Qur'an yayi wa wannan aya kuma yawancin masu tafsiri abinda suka karkata zuwa gare shi kenan Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala abin da ya ce kenan al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala abin da ya ce kenan ibn al-arabi al-maliki cikin ahkam al-qur'an shi ma abin da ya ce kenan al-imam ash-shinqiti cikin adwa al-bayan shi ma abin da ya ce kenan sai malami guda daya ibn al-qayyim al-jawziyya shi wannan tafsirin bai masa ba saboda ka zo ka ce mazinaci lokacin da yake zina baya zina sai da mazinaci a irinsa shi a gurinsa ta hasirun hasil ne meme ne cikin magana yace Allah madaukin sarki ya fi karfi wannan magana sannan ya kafa hujja da maganar azzajjaj wani babban malamin na hauli shi kuma cewa yake yi ai an-nikahu bil istilahi qurani la ya'ti illa 'ala al-'aqdi idan aka ce nikahun a irin usulubin alkur'ani mai girma ana nufin aure ba a nufin jima'i ko kuma zina to nan ne al-imam rahimahullahu ta'ala ya masa raddi mai karfi cewar istilahin alkur'ani mai girma na amfani da lafazin nikahi kuma yana nufin alwata ba sawaci ba Allah madaukakin sarki yana cewa fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du fa in talaqaha matarsa na uku fara ta hillu lahu min ba'd bata halarta ba a gare shi ya sake aurenta ba hatta tankiha zaujan ghaira har sai ta a wani wani miji daban ba na farkon ba hatta tankiha aka ce ko tankiha ha ana ana nufin aure ne ko kuma jima'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fassara tankiha nan da kansa yace la hatta hatta yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu har sai ya tara da ke ya dandana ki ke ma kin dandana shi nan da zaki iya komawa ga ki na farko kiran kenan annikahu fi istilah alqur'ani yati bi ma'ana alwata lan zawaj jama'a muna fahimta kuwa ko abin ya tsauri ne da yawa azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika saboda haka tafsiri mafi inganci mafi ingancin tafsiri ga wannan aya shine kace mazinaci bai zina face da mazinaci ya irinsa ko kuma mushrika wacce bata san haramcin zina ba Wa wazaniyatu ita kuma mazinaciya la yankihuha babu mai aurenta illa zanin aw mushrik face mazinaci ko kuma mushriki wanda bai san haramcin zina ba wa hurrima zalika ala mu'mini irin wannan ta'amalin kuma an haramta a mu'minai to idan haka ne shin ya halarta namiji musulmi amma mazinaci ya auri yarinya mai kamun kai ko kuma a'a ya halarta mace mai kamun kai mace mai kima mai kamun kai ta auri namiji masanaci ya halarta addinin musulunci malamai sun yi sabani al-imamu malik abu hanifa al-imamu shafi'i rahimahumullahu ta'ala jumhurin malamai kenan duka san tafi akan cewa ya halarta San tafi akan cewa ya halarta amma ba don ana so ba sun ce ya halarta namiji mazinaci musulmi ya auri mace mai kamun kai musamman idan ya tuba ma'a karahatin tansihiyya tare da ainihin kyama da abin da ya shafi wannan halal ne wannan haramun ne yana da haɗarin kwarar da gaske kace halal ne babu dalili ko haramun ne babu dalili wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala allahi alkazib Allah ya hana wannan sai suka ce babu wani dalili karara da ya hana mazinaci a wuri mace mai kamun kai kuma Allah madaukin sarki yana cewa wa an hul ayyama minkum ku aurarwa ku aurarwa gauraye daga cikin ku ƴaƴan ku mata sannan akwai hadisi cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan nasa'i hadisin abdullahi ibn abbas wanda wani mutum ya taho gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna imra'ati la taruddu yada lamisin inna imra'ati la taruddu yada lamisin take ce yake cewa ya rasulullahi matarsa ba ta mayar da hannun mai tabawa jama'a mun fahimta mutum ne zo yana koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi matarsa ba ta ba ta mayar da hannun mai tabawa kun fahimci wani abin da ake nufi ma'ana ta yarda da shira duk mutumin da ya zo za ta ba da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce balliqa ka sake ta bana wannan ya nuna cewa abin kiyama ne matukar mutum na da mata kuma tana kiran wayansu suna zina da ita bayan mijinta to wannan abin kyama ne kwarai da gaske kuma duk wani musulmi mai kishi ba zai yarda wani mutum ya zo yana zina da matarsa ba kuma jama'a wannan abu ya yawa wa yi ni dai ban san iyakan kesis da na samu ake zuwa har gabana akan matarsa tana zina da wani ba wallahi tallahi kuma mutanen kirki mutanen kirki wani ba za ka same shi almajiri ne kullum yana zuwa gudun karatu amma yanzu in ce maka ya zo ya tarar da matar da wani mutum akan matarsa a cikin mu na musulmi wallahi wannan ya yawa kuma ba komai ba da sharri wannan abin da ba jama'a kai dan kasuwa ne gari ya waye ka tafi kasuwa kana tafiya matar ka sai ta zo wannan ta dinga caci har mutane da suke amerika tana cakin da su wuya kawai a gamu wane ne kai wace ce to ni fa kaza ne ni fa kaza ne daga wannan hira shi kenan can jima sai a shiga wani daji daban ubangiji Allah ya kiyashe mu wannan mutumin ya zo ya ce to ga abin da matar su tanke man sallallahu sallah wasallam ya ce ka sake ta mana dole ne sai ce ya rasulullahi inni uhibbuha ce ya rasulullahi ni fa ina kaunar matata sai manzo zara sallallahu alaihi wasallam ya ce amsika alaiha ka rike kayanka ce ka rike kayanka da wannan jumhurin malamai suka kafa hujja akan cewa ya halarta mazinaci a wuri mazinaciya ko kuma mazinaciya ta a wuri abinan mazinaci a wuri ya wuri mace mai kamun kai ko kuma mazinaciya ta a wuri namiji mai kamun kai amma al'imamu ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala wannan hadisin ya ce bai inganta ba ya ma sa asar din a cikin al-mawdu'a cewa mawdu'i kuma asar din yana cikin sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan abi dawud al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala yace wannan hadisin la asla lahu jama'a muna ganewa to sai mutum ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci shi ne ahmad ibn hanbal shi kuma ya tafi akan cewa bai halarta ba shi a gurinsa haramun ne ma haramun ne namiji musulmi mai kamun kai ya aure mazanaciya musulma saboda shi a gurinsa tafsiri la yankihu ai la yatazawwaj kuma karshen ayar sai Allah ya ce wa farri mazalika ala almu'minin Allah ya haramta irin wannan ta'amuli akan mu'minai sannan ya ce dukkan asbabun nuzul da suke nuna sanadiyar saukar wannan aya suna nuna cewa akan akani ne ba akan wadahi ba wani sun ce ayar ta sauka ne a kan aina wanda muka bada labarinta wasu kuma sun ce ta sauka ne akan umar mahazul ita ma ya ce a cikin garin madina wani musulmi ya so ya aure ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada على أي حال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يأتفع كنجوى وأن اللفزي من النكاح اللفظ المشترك لفزي من أوكا معنى الزواج كما معنى الوطا سبيل هكا هو اللي يزوي في ذاتي ونشي زي أبقاليش والله تعالى أعلم نعم والذين mutane ne ba su yi ba menene hukuncin mutumin da ya tuhumci wata da zina ba ta yi ba ko matar da ta tuhumci namiji da zina bai yi ba Allah ya ce wallazina yarmuna al-muhsanat wa'anda kuma suke jifan mata masu kamun kai da zina a nan an ambaci al-muhsanat yana nufin mata kada a jefi mata da zina ba su yi ba amma lafazin ya shafi kowanne daga cikinsu bai halarta namiji ya tuhumci namiji da zina ba bai yi ba bai halarta mace ta tuhumci yar uwarta mace da zina alhalin ba ta yi ba bai halarta namiji ya tuhumci mace da zina alhalin ba ta yi ba bai halarta mace ta tuhumci namiji da zina alhalin bai yi ba wannan lafazin duka ya su ba kira Allah ya ce wallazina arbuna al-muhsanat wanda kuma suke tuhumar mutane mata masu gaban kai da zina alhalin ba su yi ba sun mana biya to bi arba'ati shuhada sannan kuma ba su zo da shaidu mutum hudu ba Jama muna fahimta mutum ne ya ce wane ya yi zina bai zo da shaidu mutum hudu ba me wanda yake nunawa yana nunawa a dokar musulunci kafin ka yi prosecution kafin ka tuhumci mutum da laifi dole sai ka gama tadadin shaiduka jama'a mun gadi? mutum ne za ka kai shi kotu cewar ya yi sina kafin ka kai shi kotun nan dole sai ka tanadi shaidu mutum hudu sun gani balau-balau kamar tabariya cikin jirgi kafin ka kai shi dukkan dalilai ko kuma alamomi da suke da alaka da wannan abin dole ka yi tare da su ka kai su kotu wanda shi zai sa idan ka je kotun ka yi nasara a wajen prosecution ɗinka amma ba ka kama mutum ka kai shi kotu ba ka da wani dalili ba musulunci bai da wannan ba shi sa Allah ke sun malam ya to bi arba'ati shuhada sannan kuma ya zanto ba su zo da shaidu mutum hudu ba yanzu da an ka zo hoto da mu wallahi musta'an wallahi musta'an a cikin cases goma idan aka yi cases goma a kotu to za ka tarar cewa takwas daga ciki ba a ci nasara ba don me domin ba ya tanadin dalilin da ya kamata kafin a kai su ba wani lokacin mutanen sun aikata laifin da gaske amma kuma ba a samu dalilai da hujjoji za su tabbatar cewa sun aikata laifin ba saboda haka su kuma kotu ba sa amfani da cashi faɗi kawai dole sai kai producing me yasa ka zo kai prostituting ɗinsa kuma shi yasa yawancin gwamnati take hasara an kama mutum goma an kai su kotu mutum takwas zuwa mutum tara duka an saki su baki da an ce ba ku da laifi mutum da ne kawai aka kama shi da laifin aka kulle shi wannan mutum takwas ko tara din za su yi kilimin damage ta ba za su yi ba wane ne da hasararsa gwamnati to shi yasa ya zama dole a koyawa jami'an tsaro abin da ake nufi da prosecution wannan dole an ba ka ba an dinga janjawa gwamnati tsara ginin har abada addinin musulunci a nan jama'a ku lura da kyau mutumin da ya ce wacce ta yi zina ko matar da ta ce da ya yi zina an ce dole shi ya kawo shaidu kuma mutum kudu abin mimam kenan mutum kudu idan ka duba a wajen cin bashi Allah ya ce wasu wastashhidu shahidaini min rijalikum shaidu mutum biyu kawai ake bukata a wajen daurin aure ko kuma saki Allah ya ce wa ashidu zawai adilin ku mutum biyu kawai ake bukata amma kuma a gurin tuhumar mutum da zina ko duwadi dole sai ka kawo shaidu mutum me yasa domin addinin musulunci ya zo da kacokansa domin ya kare abubuwa guda biyar daga ciki akwai kwatanci addinin musulunci ya zo ya kare maka addininka ya kare maka kwakwalwarka ya kare maka ranka ya kare maka har abin da ya kare maka ya kare maka menene kuma dukiyarka sannan kuma na biyar ya kare maka mutuncinka saboda haka abin da ya shafi mutuncin ka a ce kai mazinaci ne kuma ba ka yi ba dole sai an nemo shaidu guda hudu kuma shaidu guda hudun nan dole kowanne daga cikinsu ya gani kamar tamariya cikin jirbi idan mutum uku suka ce sun gani sun gan shi a kanta sai mutum da ya zo ya ce su shi ba bai gani da kyau ba ya dai gani ya ga mutane cikin cikin bargo amma bai san me suke yi ba to wannan mutum uku duka za a zo da su da a musu bulala saboda haka kazafin jama'a ba karamin abu bane kazafi ba karamin abu bane kada ka kuskura ka tumci mutumin da mutum da abin da baka san cewa yayi ba kuma shi yasa malaman musulunci suka ce kafin ma a wa mutum haddun kalfi shi kanshi mai kazafin shi ma yi ana kula da mutuncinsa kafin a masa haddin kazafi dole sai sharuɗa guda tara sun haɗu sharuɗa guda tara sharuɗa guda biyu sun shafi mai kazafi sharuɗa guda biyu sun shafi kazafin da kansa sharuɗa guda biyar sun shafi wanda aka yi wa kazafi menene sharaɗin mai kazafi guda biyu na farko dole ya zanto mai hankali idan mahaukaci ne ya zo ya ce wane ya zina da wata sai aka yi bincike aka tabbatar cewa ba ta yi zinar ba shi ma bai yi zinar ba za a masa haɗi ba za a masa ba don mai don bai da hankali na biyu dole ya zanto babba ne balagagge idan ƙaramin yaro ne ya zo ce wane ya yi zina aka zo aka yi bincike aka tabbatar cewa bai zina ba wannan yaron za a tsaye masa da haɗin ƙarfi ba za a tsayar masa ba sannan kuma sharuɗa guda biyu da suka shafi wato ainihin kazafin da kansa kazafin yana faruwa ne akan zina da luwaɗi ne kenan sannan kuma akan danganta mutum da wani mahaifinsa ko kuma ka kore dangantakan mutum ga mahaifinsa duk mutumin da ya zina ko yi luwaɗi aka tabbatar za a tsayar masa da kazafi da haddin kazafi amma idan aka tuhumci mutum da wani abu daban ba zina ko ruwaɗi ba kuma tuhuma ce ta ƙarya za masa haddon ƙarfi za masa haddon ƙarfi mutum ne ya ce wane ya yi sata kuma bai sata ba da aka yi bincike aka gano cewa bai sata ba sai a zo a mai gudana tamanin a'a wannan gudana tamanin haddon ƙarfi ba a yi sai gawa ga wanda aka tuhuma ga wanda aka yi tuhuma a kan luwaɗi ko kuma zina idan tuhuma ce kan wani abu daban komai girman wannan laifi to malaman musulunci sun ce tasiri ake yi ladabtarwa ake yi ba haddar kasi ba na biyu shine ka danganta mutum ga wani mahaifinsa ko kuma ka ce shi shege ne ko ka ce dan iska jama muna ganewa wannan abu da wanda muka saba idan ka cewa mutum shege da hausa idan mutum ya ce shege mai yake nufi mara uba kenan ko to haka zagin an saba da shi wallahi idan ana daular musulunci haka kawai kan cewa mutum shi sai je gurin alkali sai aka tabbatar ke ba shege bane to bulala tabanin a bayanka ka ce mutum dan iska iska na da a maimakon ka danganta shi ga mahaifinsa sai ka ce dan iska kuma kana nufin da gaske to idan ka je kotun musulunci dole za ka sami gudana tamanin a bayanka sai sharuɗa guda biyar waɗanda suka shafi ainihin wanda ake tuhuma wanda aka yi wa kasafi so a gurguje dole na farko ya zanto mai hankali dole na biyu ya zanto ba da ganke dole na uku ya zanto musulmi dole na na hudu ya zanto ba bawa ba dole na biyar ya zanto mai kamewa daga barin alfasha idan waɗannan sharuɗa guda biyar suka cika akan wanda aka tuhu ake tuhuma to nan za a iya tsayar da ainihin haddul kadri Allah ce wallazina yarmuna al-muhsanati waɗanda suke tuhumar mata masu kamin masu kamun kai da zina thumma lam yatu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu mutum hudu ba adilai ba Allah ya ce tamani 80 canta hukuncin su na farko a musu gudana ta bada wasu malaman sun ce idan bawa ne a masa gudana nawa a masa gudana nawa arba'in a wani kaurin kenan amma mafi ingancin magana shi ma ko da bawa da budala tamanin za a fasa saboda nan ba a kiyashi an gane ko a can an ce fa alaihim na nisfu ma ala al na min al aza sun aikata aikin zina ne aikin alfasha amma nan gurin haddul qalfi ne saboda haka tamanin da za a ba shi ma samani samanina jaldatan Allah ya ce ku musu gudana tamanin hukunci na farko kenan na biyu wala taqbalu lahum shahadatan abada har abada wannan mutumin da ya tuhumci wani da zina alhalin mutumin bai yi ba har abada ba ku ba karban shaidarsa sai idan ya tuba idan ya tuba zai mutumin kirki ya gyara abin da ya bata to a iya karban tubansa kamar yadda za mu zo mu karanta daga baya hukunci na uku yace wa ulaika humul fasiqun wayancan mutane su da mutane fasikai masu saban Allah marasa mutunci a gurin Allah marasa mutunci da adalci a gurin mutane to wannan yana tabbatar maka cewa ka tumci mutum da zina ko luwadi alhalin bai yi ba ba karamin abu ne a gurin Allah ba sai aka yi tokiya Allah ya ce illa ladina tabo min ba'adi zalimi face waɗanda suka tuba bayan wannan face suka tuba bayan wannan mutum ne ya tuhumci wani da zina alhalin mutumin bai yi ba daga ba sai zai tuba wa aslahu sai suka gyara abin da suka bata da tuhuma Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai to anan da malamai suka baje koli wannan togiya da aka yi da zina tabo min a nizarika face waɗanda suka tuba bayan sun yi kazafi wa aslahu suka gyara ayyukansu to Allah ya ya gafarta musu to idan ya gafarta musu shikenan ba mutane ne fasikai ba idan ya gafarta musu shikenan an ci gaba da karban shaidansu domin hukunci hudu uku ne a yi ko. da farko aka ce a musu na tamanin na biyu aka ce ba za a karbi shaidar su ba har abada na uku aka ce mutane ne fasikai to yanzu sun tuba wannan sifofin guda uku suna nan har yanzu sai malamai sun kai sabani jumhurin malamai al'imamu imamu shafi'i da al'imamu malik rahimahullahu ta'ala da imamu ahmad ibn hanbal sai suka tafi akan cewa wannan togiya da aka yi yana koma kan abubuwa guda biyu cikin hukunan. abu na farko shine wannan mutane da suke fasikai tunda sun tuba sai yanzu sai yanzu ba fasikai ba ne saboda haka idan ka kira wanda ya tuhumci wani da zina sannan ya zo ya tuba da fasiki to nan ka yi laifi saboda ya riga tuba sannan suka ce batun karban shaida an ce ba a karban shaidarsa har abada to yanzu ya tuba idan ya zo kotu ba da shaida ana karɓar shaidarsa jama'a mun gane saboda waɗannan malamai guda uku jumhurin malamai su a gurinsu idan aka yi adadin kalimomi akan kalimomi ko jumloli akan jumloli sannan aka zo aka yi tokiya to wannan tokiyar na koma gare su baki daya misali yanzu in ce maka يدخل هذا المسجد لاستماع التفسير عبد الله ومحمد وموسى وعيسى zai iya shigowa cikin wannan masallacin ya saurari karatun tafsiri da abdullahi da muhammadu da musa da isa kuna ji aiko sai na zo na turkiya ya ce illa man haba sai wanda ya ki idan na ce sai wanda ya ki suna koma akan dukkan su guda hudu kamar yadda jumhurin malamai suka fada ko kuma a'a yana komawa kan na karshe ne akhiru mazkuri kamar yadda yake a mazhabar Abu Hanifa rahimahullah jama'a muna ganewa يدخل هذا المسجد للاستماع للتفسير عبد الله ومحمد وموسى وعيسى إلا من أبى to illa man abadan dannan sai abdullahi bai shigo ba ya shafe shi a wajen abu hanifa shi kadai ya shafa amma idan muhammadu da musa da isa suka yi a cikin masallacin bai shafe su ba saboda haka al-istisna'u al-istisna'u inda abi hanifa yarji'u ila akhir mazkurin faqat والاستثناء عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل يشمل جميع المذكورين amma mafi ingancin magana shine idan mutum ya jera kalimomi ko jumloli sai zo ya tokiya to ba a iya cewa yana koma ga asir banturi kawai kamar yadda yake a gurin abu hanifa ba a kuma iya cewa yana komawa ga dukkan abin da aka ambata kamar yadda yake a mazhabar waɗannan malamai guda uku amma ana iya cewa wani lokacin idan dalili ya nuna cewa yarji ila akhir mazkurin sai a yi amfani da shi idan dalili ya nuna cewa yarji ila awwal mazkurin sai a amfani da shi saboda akwai ayoyi da yawa cikin alkur'ani mai girma za a jera maka kalmomi a yi adabi su a kan juna sannan a zo a yi togiya amma kuma bai koma ga dukansu kai ko wannan ayar ma da muka karanta idan ka ce fajridohum thamanina jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika hum alfasiqun illa alladhina tabu za ka iya cewa illa alladhina tabu zai koma akan na biyu na ƙarshe da na tsakiya amma na farko ba zai yako ba kan shi ba saboda wannan mutumin za ka iya cewa shi ba fasin ba ne don ya tuba za ka iya cewa za a karbi tubansa don ya tuba za a karbi shaidarsa don ya tuba amma ba ka isa ka ce ya tuba shi kenan ba za a min masa gonana tamanin ba ko ba haka ne ba mutum ne ya tumci wani an kai shi kotu an tabbatar cewa mutumin bai zina ba bai luwaɗi ba sai ce to na tuba na tuba ƙarya nake shi kenan ba za masa hukunci ba za masa hukunci ta saboda haka akwai kwatankwacin irin wannan ayoyin da yawa cikin alkur'ani mai girma wanda yake nuna cewa ba lallai ne ya koma ga akhir mazkurin ba ba lallai ne ya koma ga na farko ba amma zai iya koma ga da daga cikin su da wanda nake ganin insha Allah ta'ala za mu tsayar da tafsirin yau fatan mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka yi ya ba mu ikon aiki da shi ubangiji Allah subhanahu wataala ya gafarta mana inda muka yi kuskure ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين